Prince, me haɗa ka da sarki? Ya ɗebo ruwan dafa kansa. Kana tunanin za ka iya mun barazana ne? A'a, ku dakata don Allah. Kar ka sake ka sa kanka a abin da babu ruwanka. Saboda me? Sarki goma, zamani goma. Don haka ya zama dole mu nemi mafita. To yanzu abin da nake so da ku, don Allah ku yi haƙuri, kai sarki, kai haƙuri. Mai haƙuri tare yake da Allah. Har ƙasa na ji daɗi na ji nishaɗi. Prince, kai ma ka yi haƙuri na haƙura na bar wa Allah komai <laughs> sai waye kuma bai haƙura ba ga mulmuli da ni to sai me ku yi haƙuri ku yi haƙuri kun gani ya kwatancin da ake muku kun gani ya karatun da ake musu